wanda ya bada dama ga duk wanda ya rijista kuma ya gayyaci wani abokinsa za a bashi kyautan kuɗi naira ɗari uku kai za a baka kuma shi ma abokin naka za a bashi nasa kuma ko da mutane nawa ka gayyata za su baka adadin kuɗin mutanen da ka gayyata To a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi rijista sannan ka samu welcome bonus na yin rijista ɗin kamar yadda in ka gayyaci wani in yi rijista zai samu. Kawai iya abin da ake so ka yi shine yayin da kake yin rijista an suka tambaye ka invitation code to ka saka shi. Zan ba invitation code ɗin a cikin bidiyon da nake yi za ku ga invitation code ɗin. Wanda wannan invitation code ɗin shine nawa wanda in ka saka za su baka kyautan wannan kuɗin da suke bayarwa kuma nima za su ba. Amma ban kai rijista ba ka saka wannan invitation code ɗin ba ba za su baka kokon ba sai dai in ka gayyaci wani su baka amma ba su baka wannan na yi rijista na farkon ba to yana da kyau ka saka invitation code din kai ka samu ni da in gabatar maka da abin ni ma na samu kamar yadda za ka gabatar wa wani to yanzu ba tare da bata lokaci ba ba mu shiga in nuna muku yadda za ku yi rijistan shi wannan application din da yadda za ka yi ke inviting din mutane kana samun naira ɗari uku uku akan kowane mutum ɗaya. To da farko abin da za ka yi ne. in ka duba cikin description za ga akwai link da ajiye wanda in ka taba zai kai ka zuwa Google Play Store wanda za ka ɗauko shi wannan application ɗin da za mu yi amfani da shi domin ka ke samun kuɗi naira ɗari uku akan kowane mutum ɗaya da ka gayyata. To in ka shiga ya kawo ka cikin Google Play Store kamar haka sai ka danna ka install ɗin application ɗin. Da zaran ya gama installing sai kai opening ɗinsa. Yana buɗewa zai nuno maka waje kamar haka. Zabi biyu, sign up da sign in. To kasancewa kai sabo ne yau za ka buɗe sai ka shiga sign up. Kana shiga za su tambaye ka kana da bankin Polaris ne ko baka da shi sai ka shiga baka da shi I don't have kenan gashi nan kamar haka to da zaran ka shiga iya abin da ake so ka cike shi ne na farko zaka saka email ɗinka sannan na biyu zaka sa namban wayanka na uku kuma zaka saka BVN ɗinka to daga zaran ka gama saka wannan sai kai ƙasa za ka ga wani waje gashi na an ce maka salad currency sai ka shiga ka zaɓi NGA kasancewar kai ɗan Najeriya ne to sai kuma waje mafi mahimmanci a cikin wannan bidiyon da kuma rijistan abin da za ka yi gashi ne shine aka ce maka referral code to in kana so su baka kyautar naira 300 sai ka taba nan wajen da aka sa referral code din sai ka saka waɗannan lambobin da kake gani ga sunan kama haka akan screen ka kwafe su daidai ka saka su an ka saka su daidai za su baka naira uku na rijista da kai sannan kai ma kuma in ka gayyaci wani sai ka gaya masa ya saka nambobi irin naka na invitation code ɗinka kenan wadda zan nuna maka inda zaka samu wayannan nambobin naka na kanka in ka gama yin rijistar shi wannan application to da zaran ka gama sa referral code din in ka danna in ya wuce zai buƙaci ya ce ka ɗauki hotonka to ta yadda za ka ɗauki hoton kwa shine za ka saita kyamaran gaban wayanka ne akan fiskanka ka matso da ita kusa da kusa in ya zo kusa da kusa za ji ya ce ma kai blinking ɗin idanka watan ka rufe idanka ka buɗe sai kai ta rufe idan kana buɗewa za ga ya ɗauki hoton shi da kansa to daga nan sai kai next to daga nan za ga sun turo maka otp code a kan layinka sai ka ɗebi nambobin da suka turo ma ɗin sai ka saka a nan wajen to daga nan in ya wuce za su ce maka ka seta password wanda za ka shiga cikin application ɗin za ka ke saka shi to ta yadda za ka seta password ɗin shine suna buƙatar namba da kuma suna sannan suna buƙatar ka sa ɗaya daga cikin symbol to ku duba ku saka kamar haka yadda na rubuta akan screen ɗin nan ba wai ina nufin ku saka daidai da sunan da in saka ba ku yi amfani da irin salon da na yi ku saka ɗin kamar yanzu a cikin symbol kun gana ɗauko gashi nan kamar column sannan kuma a cikin password ɗin na za ku ga hadda namba na sa 11 sannan kuma in kun duba za ku ga na saka alphabet watan capital letter da kuma small letter to kamar dai haka za ku yi password ɗin to daga nan in ya wuce za su ce maka ka saka transaction password watan lambobi kwaya hudu wanda za ka ke transfer ɗin kuɗi in ka gama tara kuɗi a cikin application ɗin kenan to nan ma daga zarar ka saka zai sa maka nicely watan application ɗin ya buɗe to abu na gaba da ya kamata ka yi shine sai ka je ka kai upgrading kuma sometimes in ka gama rijistan za ka dan bashi mintuna sun kai kaman goma ko sha biyar kafin nan kaga sun aiko maka account number ɗinka a cikin layinka to da zarar ka samu account number ɗinka abin da za ka yi shine sai ka zo ka yi updating ko in ce upgrade shi upgrade ɗin amfaninsa shine kuɗin da suka baka a ciki ba zai fita ba sai ka upgrade din nan ka saka kaman voters card ɗinka national id card da sunanka da wani information ɗinka da address ɗinka haka in ka gama saka wannan to kuɗin da suka baka din za ka iya ka yi transfer ɗinsa kai ma sai ka je ka kai inviting din abokananka saboda duk wanda ka inviting ɗin shi kwaya ɗaya da su baka kuɗi ne naira ɗari uku shi ma kuma da su bashi naira ɗari biyu to ga ta inda zaka je ka samo invitation code naka ga wajen da aka je ka samo naka in ka shiga gashi nan kamar haka to sai ka ɗauki wannan lambobin duk wanda za ka yi mishi rijista sai ka bashi ya saka su to kai da shi duk za ku samu wannan kyautan kuɗin to na gode da kalli wannan bidiyon ku ci gaba da kasancewa da amg hausa tv domin samun bidiyoyi da dama waɗanda za su amfanar da ku inda akwai mai tambaya ko neman ƙarin bayani ga nan namba na na whatsapp gashi nan na saka ta akan screen za ka iya ɗauka kamar magana ni kuma zan baka amsa amg